أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يَمُدَّكُمْ رَبُّكُمْ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى يتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم من فوركم هذا من من فورهم هذا من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتقبلن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan marice na laraba sha tara ga watan ramadan a shekara ta 1438 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine hudu ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya kuma a wannan masallaci na galadanci a garin birnin kudu a jihar jigawa uwa mun tsaya dama a cikin karatun abin da malam abdurrahman bin nasir as-sa'idi yake mana sharhi gada da nan ayoyi da malam ya karanta mana amma akwai gefen da dama ba mu yi sharhi akan su taliki ba ko inda yake cewa laqad nasarakum Allah bi badrin min wannan za mu tashi inda yake cewa id taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum haka ne Allah maɗauki yana cewa id taqulu lil mu'minin al lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah na magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa yayin da kake cewa mu'minai alan yakfiyakum yanzu ku bai ishe ku ba an yi middakum rabbukum a ce ubangijinku ya kare ku ya taimake ku bi a alafin min al mala'ikati da mala'iku guda dubu uku munzalina wanda Allah zai saukar da su mana wanda za a saukar abin saukarwa shi ne munzali waye mai saukarwa Allah subhanahu wa ta'ala ce bala eh lalle ya ishe ku shi ne ma'anar wannan in tasbiru in kun yi haƙuri wa tattaku kuma kuka bi dokokin Allah kuka ji tsoron Allah wa ya'tukum kuma suka zo muku min faurihim hada daga wannan fitar tasu daga wannan fuskar tasu daga wannan fushin nasu daga wannan manufar tasu wannan kalmomin duk da kuka ji na faɗa duk yana cikin abin da magabata suka fasara wannan kalma da shi ah, wannan haza din yana da alaka da wannan faurin ne min in hada shi yasa mai karatu ko ya tsaya in zai sake to ba a fara daga haza sai a koma a ɗauko jumla wa ya tuku min in hada ba a raba da faurin da haza din min in hada ya zo daga magabata fassara fauru bi ma'ana waje mana in suka zo muku ta wannan fuskar tasu ya zo daga magabata wasu daga ciki a sun kawo kamar da aliman mutabari ya kawo asar akan haka wasu kuma sun fassara fauru bi ma'ana gabab ma'ana in sun zo muku ta wannan fushin ko da wannan fushin nasu sun mai da kalmar zuwa ga fawaran fawaran shine ghalayanul ma in aka dora ruwa akan wuta tafasar da yake yi farkon tafasar har ya ci gaba yana ce masa fau fara ya furu ruwa yana tafarfasa ana kiran kushi da wannan ma'ani wasu kuma suka fassara shi da cewa wannan manufar in suka zo muku ta wannan manufar manufar su rama abin da kuka musu wasu kuma dan asalin faurin da waccan ma'anar kuma yana nufin gaggawa mubadara yawa in suka zo muku ta wannan gaggawar tasu duka yana daukar kowace ma'ana a dunkule dai kamar da malam sa'idi shi ya ambata a nan, maqsid ya fassara shi Zamu mu zo kansa mun zo karanta nassin sa sai ce bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha bi khamsati بخمسة min al malaikati musawwimin to nan malamai sun yi magana akan wannan sharaɗi ɗin in ba kuma ta ba mai magana akan sharaɗin maganin ko in ce sharaɗin da Allah maɗaukaki ya sa wanda zai zama na mana magani ga makircin abokan gaba shine mai haƙuri da tsoron Allah mai magana baya to wannan kuma sharaɗi ne da Allah maɗaukaki ya sa wa muminai dangane da imdadinsu kawo musu taimako na mala'iku ya zo da ruwayoyi da dama masu yawa kuma ingantattu cewa Allah madaukaki ya aiko mala'iku sun taimaka wa muminai yaƙi a badar wani kusan da shi to bayan badar wasu malamai suka ce wannan ayar an saukar da ita dangane da abin da ya shafi yaƙin uhud sai ke ce musu in kun yi haƙuri kuka ji tsoron Allah kuma su mushirikan nan suka zo muku ta wannan fuska tasu da wannan manufa tasu to in sun zo da in an samu wannan sharuɗan guda uku yumdidkum rabbukum bi khamsati alafi min al mala'ikati musawwimin to Allah zai taimaka muku a yakin Uhudu da mala'iku dubu biyar to sai ba a samu haƙurin ba kuma aka samu sabawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai zama ba a samu wannan taimakon mala'iku guda dubu biyar ba mun fahimci wannan wasu malamai abin suka fasara wannan abin ke wasu kuma suka ce wa ya'tukum min fawrihim hadha ad-damiru fi wa ya'tukum min fawrihim ya'udu alal mala'ika ce. cewa ana nufin mala'iku ne suka ce in kun yi haƙuri kuka ji tsoron Allah kuma mala'ikun suka zo muku to wannan fasara shine wanda da cikin malamai ya rasa yadda zai yi ko ba zan ce ya rasa ba kai yadda zai yi ya magana sosai mai tsawo wajen yadda zai ce in an ce mala'iku ne nan to sai ke cewa wannan min babi taqdimi al-ma'tufi ala al-ma'tufi alayhi cewa ana kaddara ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم معناه يمددكم ربكم إلا ديكي توا بخمسة آلاف من الملائكة توشيني معطوف عليه شيء زي فارزوا سيكم ويأتوكم إن سيزو sai da in an fasara cewa mala'iku ake nufi shi da kansa ya sha wahala wajen wannan bayanan amma dai majhu a jumhur malamai ba wannan fasara suka ɗauka ba sun ɗauki cewa maganar mushrikai ne wannan damirin wa ya tukun min fawrihim ana nufin mushrikai idan suka zo muku ta wannan fuskar tasu ta wannan manufar tasu da wannan gaggawar tasu to Allah madaukaki zai karfafe ku da mala'iku guda dubu biyar amma an fahimci zancen yawwa بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة musawwimin musawwimin akwai kira'ar musawwamin in an ce musawwamin wanda aka yi wa alama wanda aka yi wa mene alama musawwimin kuma waɗanda suke yi da alama ma'ana suke yi wa kansu alama ai musawwimin li anfusihim wanda suke wa kansu wata alama ma'ana mala'ikun za su sauka daga Allah maɗaukaki suna da wasu alamomi in an gansu za a gane su in an ce musawwa min to Allah ne ya musu wannan alama in an ce musawwimin su ne masu alamar da suka sa wa kansu misali a tsakanin suka ce to kowa ya zo da sifa kaza In fahimci abin wannan shi ake nufi da musawwimin sai ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wannan maganar zuwan mala'iku da ƙarfafar ku da su da wannan adadi da aka ambata mun lura lalle akwai ƙarfin zuciya a cikin wannan zance akwai ƙarfafa zuciya kai nake so in ce akwai ƙarfafa zuciya ga muminai a wannan magana mutanen da suke adadin su nawa ne hmm? adadin dubu ɗaya ina zancen uhudu a uhudu su dubu ɗaya ne to sai aka ce ga mala'iku za su zo musu dubu biyar hmm? dubu uku ko dubu biyar a wannan talatatu alaf ya zo ne a cikin a wannan da muka gama karanta yanzu yauwa a wancan kuma a suratu al'amfal dubu ɗaya aka ambata da yake ana zancen badar ne wannan to nan kuma sai ce wanda suke dubu ɗaya ne su aka ce kuma ga mala'iku mala'ikun nan kuma har dubu biyar ai ku bishara ce babba wannan wannan shine mahangar abin da zaka kalla cewa Allah madauki musu bushara akan cewa za a karo musu taimako na mala'iku mala'ikun kuma ba guda ɗaya ba har dubu biyar mala'ika ɗaya ma ya isa ya gama daga yayin haka da bubbukin sa gaba ɗaya ya gama da su ko ba haka bane yau to amma dan a sa su a cikin yakin Allah madauki nuna ayoyi daga cikin ayoyin manzansa wato ayoyinsa cikin manzansa sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya sanya abun haka to Allah madauki bai sanya wannan ba sai dan ya zama bushara a gare ku wali tatma inna qulubukum bih kuma domin zukatanku su natsu da shi a suratul anfal wali tatma inna bihi qulubukum anan kuma wali tatma inna qulubukum bih domin zukatanku su samu natsuwa da shi wannan imdadin kenan waman nasaru illa min indillahi al-aziz hakim ba nasara ba daga kowa suke ba sai daga Allah wanda yake mabuwayi alhakim kuma gwani a suratul anfal wa man nasru illa min indillah inna allaha azizul hakim Allah madauki yana sarrafa kalmominsa yadda yake so tare da cewa kowane wuri akwai ma'anoninsa malamai sun kutsa cikin wannan zancen da tattaunawa mai tsawo wanda ba sai mun tsaya kanta ba akan me yasa can aka ce ulubukum bihi nan kuma aka ce bihi ulubukum duka kowanne ne da tattauna tsakanin malami kamar da muka saba bin manhajin malam eh, sa'idi waɗannan abubuwan ba sa cikin maqasidinsa maqsudin me za a fahimta daga alqur'ani a kowanne siyaki kuma ya za zai maka tasiri ya za kai aiki da shi za ka mu tafi akan haka mun karanta har zuwa inda yake cewa ina ne yau mubadirin mubashiran bin nasr lahum bin nasr ne ko mun gama nan ko ba mu zo nan ba a'a a cikin sharhi nake magana alan yakfiyakum shi nake nufi nan yawwa a bayan akwai inda a yawwa sai ke cewa wa amma wa'adun nasri ko mun yi wannan shi ma man taraka mene tayyib tayyib ina zuwa wa alamu mu'askarihim sai ce wasa ta'ati insha sha allahu qissatu fi surati al fa inna zalika mawdi'uha walakin Allah ta'ala huna atabiha liyatadhakkara biha al-mu'minun liyattaqu rabbahum wa yashkuruhu falihadha qala nan ne zamu tashi yawa to sai ce fali hadha qala domin haka ne Allah madaukaki yace fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah ko ko samu gode masa li'anna man ittaqa rabbahu faqad shakara domin ko wanda ya ji tsoron ubangijinsa to ya gode masa wa man taraka taqwa wanda kuma ya bar taqwa bai ji tsoron Allah ba bai bi dokokin Allah ba falam yashkurhu to bai gode masa ba zai gode masa ba to sai shi gaba sai id taqulu ya muhammadu lil mu'minin yawma badr ka tuna yayin da kake cewa mu'minai ranar yakin badar mubashiran lahum bin nasri kane musu bushara da nasara alan yakfiyakum shin bai ishe ku ba an yi middakum rabbukum bi thalathati alafin min almalaikati munzalin sai ubangijin ku ya karfafe ku ya taimake ku da mala'iku guda dubu uku abin saukarwa bala lallai, in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka bi dokokin Allah wa ya'tukum min fawrihim hada kuma su mushrikai suka zo muku daga wannan manufar tasu daga wannan mafuskantar tasu da wannan gaggawar tasu ai min maqsidihim hada daga wannan abin nufin nasu wa huwa waqa'atu badrin wato daga yakin badar su samu rama abin da kuka yi musu to yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimin ai muallimin Allah madaki zai saukar muku zai karfafe ku kai da mala'iku guda dubu biyar da adadi na mutum na wato guda dubu biyar daga cikin mala'iku masu alamu ai mu'allimin ko mu'allamin in ka fassara in ka ce musawwamin to ana nufin mu'allamin in ka karanta musawwi min to mu'allimin duka ma'anar su ɗaya ma'ana suna masu abin sanya wa alama bi alamati shuja'an da alama irin ta wato gwaraza zarata masu ƙarfi to nan malam tabari malam sa'idi yake cewa fa sharata Allahu li imdadihim thalathata shuruti nan mun kula Allah maɗauki ya sanya musu sharuɗa guda uku don su samu wannan taimako da ƙarin wato ƙarfin mala'iku da za a kawo musu sharuɗa guda uku asabur yin haƙuri wattaƙwa da tsayawa akan dokokin Allah da bin dokarsa aikata abin da ya ce da nisantar abin da ya hana wato shine taƙawa wa itiyanul mushrikin min fawrihim hada da kuma a ce su mushrikai sun zo musu ta wannan wato fuskar tasu ko gaggawar tasu an gane wannan sharuɗa uku sai ce fa hadha alwa'du bi inzal almalaikati almadhkurin wannan alkawarin da aka yi ne na saukar da wannan mala'iku da aka ambata wa imdadihim bihim da kuma taimakon su muminai da su waɗannan mala'iku din wa amma wa'adun nasri amma alkawari na taimako wa qam'i kaidil a'da'i taimako nan ana nufin cin nasara a yaƙi ba taimakon kawo gudunmuwa ba wannan shi ake faɗa shi muka yi magana yanzu dangane da kawo mala'iku amma in ana zancen alkawarin cin nasara a yaƙi wa ƙam'i kaidil a'da'i da kuma tumbuke na kirsin abokan gaba fa sharatu Allahu lahu ash Allah madauki ya sharɗanta musu sharaɗa guda biyu ne al'awwalai ne wancan na farko guda biyu da muka karanta a baya kama taqaddama fi qawlihi wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a ai kuma ta ba na yi tambihin wannan madasu Yau, da haka wannan sharaɗi na abin da zai zo gaba ne sai ce wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ai imdadahu lakum bil mala'ikati wannan karfafar da zai muku da taimakon da zai muku da ƙarin ku da zai muku da mala'iku bai sanya shi ba illa bushra sai dan ya zama abin yin bushara tastabshiruna biha wadda za ku yi murna ku farin ciki da ita wa tafrahuna har yanzu ku farin ciki wa inna qulubukum kumbi, kuma domin wato zukatanku su natsu da wannan abu su natsu da yaƙi idan aka ce mutum yana da ƙarfin zuciya wannan yana ƙara mai da mu kan darasinmu da muka magana a kan na jiya zancen me hmm? zancen tawakkali yawwa zancen tawakkali da kuma samun natsuwa da sababi sababi kana samun natsuwa ne da shi jin cewa akwai wani abu dai a hannu ba haka kake wato me ake cewa hannu ba komai ba hannunka rabbana in ji bahaushe yau ba haka kawai kake ba Hmm. inda in dai magana hannu rabbana ne ai tawakkali ne sosai a cikin Yau, ah, wato bayan an samu dogaro ga Allah zuciya ta karkata zuwa ga Allah ta dogara da shi kuma sannan an samu amincewa babu mai taimako sai shi to kuma sannan a yi aiki da sababi to aiki da sababi zai kara maka natsuwa ne an fahimci abin to wannan kawo mala'iku da aka yi musu alkawari ai in Allah ya so ko ba mala'iku zai iya gamawa da abu to ashe faɗa musu su ji cewa za a turo mala'iku man asali bushara ce don a ƙarfafa musu zuciya da wadda za ta taimaka musu wajen ƙarin natsuwa da dogaro ga Allah cewa shine mai komai awwalan wa akhiran sannan kuma shine ya waje ba a koma zuwa gare shi ba wani abu ba an gane wannan guri yawwa sai ce wali tatma inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillah taimako da cin nasara da samun biyan bukata ba a samunsa daga kowa illa min indillahi sai daga Allah fala ta'tamidu ala ma ma'akum min al-asbabi kun gani kun ga darasin ya fito cewa kada ku dogara akan abin da yake tare da ku na sababi kada ku ce a ai wannan karan adadin mu ya karu eh, adadi idan ya karu aka yi alfahari da shi Allah na azabtar da mutane ko ya jarrabe su kamar yadda ya jarrabi muminai a yakin hunai ko wa yawma hunaini iz a'jabatkum kathratukum gani hakan yayin yakin hunai yayin da yawan ku ya ba ku sha'awa shine ajabatkum kuka rika ji da kuna da yawa mun kun san yau aka yaushe aka yakin hunai shekara ta takwas bayan an gama fatuhu makkah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga makka bayan fatuhu makka domin unain akan wajejen hanyar qaif in ka to har yanzu yana nan na jin da ba ku labari lokacin darasin sira ko bare mun je wurin na gani da filin yakin hunin da komai da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara raƙuma har aka rabon ba da duka to wannan wurin bayan rabuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makka ya taho da mutum dubu goma shi nasa daga madina ga mutanen maka gaba ɗayansu suka biyo tare da shi ba a taɓa fita adadi mai yawa irin wannan tafiyar ba in banda daga baya ta buka da aka tafi amma wannan tafiyar da aka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai kowa ya samu natsuwa cewa in dai zancen adadi ne to yau fa ba za a yi mana ma'ana lan nughlaba al-yawma min qillatin a yau ba za a ci karfin mu saboda killa ba saboda an fi an fi mu yawa ba kaga ashe yawan ya ba su sha'awa to shine Allah madauki ya ishara akan sa can don haka shi kuma yawa menene sababi ne ko shine asalin taimako sababi ne yawa babban abu shine dogaro da Allah din nan a kuma yin riko da sababin ba ta bangaren aiki da sababi ba ta bangaren dogaro ba amma ai aiki da shi wujuban saboda Allah madauki ya umarni a yi riko da shi bal shi ne yake cewa al'asbabu su sabubba fiha tuma'ninatu liqulubikum tunda mala'ikun nan a turo muku su da wannan adadin ko na ko ma adadin da bai kai wannan ba asali ana turo sababi ne shi ko sababi yana zuwa ne domin a samu nutsuwa a zuciyarku wa amma nasrul haqiqi amma nasara ta haƙiƙa a ba ku nasara a fifita ku akan abokan gaba alladhi la mu'ari wato wadda babu alladhi la da laku cin nasarar da babu mai kawo mata wani karan tsaye mai iya tsayawa a gabanta fa huwa to wannan yana kasancewa ne mashi'atullah daga mashi'ar Allah ganin damar Allah ne li nasri man yasha'u min ibadihi in ya ga dama ya taimaki wanda ya ga dama daga cikin bayinsa fa innahu domin ku dama lamarinsa yadda yake shine in sha'a nasara man ma'ahu al asbab in yaso zai taimakawa wanda ya riko da sababi kama hiya sunnatuhu fi khalqihi kamar da ita ce sunnarsa a halittarsa kun fahimci abin da malam sa'ad yake nufi a nan wurin mun yi wannan maganar a baya lokacin ina jin karatun suratu al cewa Allah maɗaukaki a yadda ya tsara halittarsa yadda ya saba gudanar da ita dangane da abin da ya shafi mu'amalar musulmi da kafirai to bai sa ta a kan ta zama kullum mu'ujiza za a nuna muminai ba daga an fito yaƙi kullum su masu cin nasara ba haka Allah ya tsara abin ba tare da kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mu'mini Allah madauki bai sanya yaƙi ya zama ta hanyar wato ai masa mu'ujiza ba a koyaushe ba dan haka ba ai da sai mu ga duk yakin da aka je daga an ce sun an fuskance su kawai shikenan sai su faɗi ma a gurin su mutu kafira shikenan sai a juya amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya mana tarbiyya in baya nan ba ai mu'ujiza ba to ya za ku yi magana ce ta al bil asbabi al duniyawiyya dunyawiyya dole ne da su wajen abin da ya shafi kafa addini da rayuwa da tattalin arziki to dole sai an gina su akan waɗannan abubuwa ne Allah bai dora su akan mu'ujiza ba har ko mu ce dan mu musulmi ne shikenan a duk yanayin da ake ciki sai Allah zai taimaka mana ya kawo mala'iku daga sama su yi mana yaƙi mu zauna yanzu kun ga a wannan fa da muke karantawa ina ce alkawari ya musu Allah madauki alkawari ya musu zai taimake su amma da sharadin in sun haƙuri sun ji tsoron Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi a cikin su da ba a samu haƙurin ba kuma aka samu sabawa manzon Allah sallallahu alaihi sai bai taimaka ba wai ba amma turo mala'ikun ba a'a sai aka ba su wahala a cikin wannan yaki don haka wannan addinin namu addini ne na fitra yana da kyau kowane musulmi ya fahimci waɗannan abubuwa an gina addinin nan ne akan fitra me ma'anar fitra an dora mu akan duk abin da ya shafi ci gaban rayuwar nan tamu ba zancen lahira ba zancen lahira zuciyarka ne kai da ubangiji zancen duniya ka ci nasara a cikinta ka rayu da izza ka rayu da wadata tattalin arzikinka ya karfi to babban abu awwalan wa akhiran shine al-i'timadu ala Allah farko to amma kuma ba a tsayawa a kansa shi kadai ta bangaren dole ne sai an ɗauki sababi haka to yaƙi yake a yaƙi ba a cewa a tunda mu ne musulmi Musulunci musuluncin ya isa don haka sai shugabanni mu ce kowa je ya shiga masallaci sai a zauna a yi ta sallah a ta ƙiyamun laili a ɗaga hannu a ta zikiri a yi ta karatun ƙur'ani shikenan ga gidajenmu kowa an bari kafirai su zo su shiga gidajenmu a kwashe mata a yi fyaɗe a yi duk abin da za yi sam sam ba haka Allah maɗauki ya sa mana ba ya sa mana ne matakan da za mu ɗauka mu yi al'akhdhu bil asbab ad-dunyawiyya sabubban duniya wanda sai da su ake cin nasara to ai riko da su kamar da kullum muke nanatawa je ma mun wannan zancen riko da wannan sabubba menene wajibi ne amma kuma ba a su ake dogaro ba don haka a tattala makami ai su. ai shirin da in abokan gaba sun tinkare ku to a shirye kuke amma kuma asalin zance wajen cin nasara da komai abun wa yake gun Allah haka in magana ce ta tattalin arziki ba a zuwa ce a shikenan tunda mu musulmi ne mu ne masu bautawa Allah shikenan kawai sai Allah madike ware kasashen musulmi kawai a ta zubo muku almannu wassalwa kawai ku ta ci yan gata ba haka bane lamarin an fahimci zancen Allah maɗuki ya haɗa ku dole ne labudda min al-akhdh bil asbab ad-dunyawiyya hatta ta'ish kana san ka rayu da sai ka riko da wannan ka je gona kai aiki ka je aiki a ofis, ka je kasuwa kai leburanci, ka samu abin da zaka in ka zauna kai wancan abu kamar yadda muka faɗa jiya dai ba sai mun maimaita wannan zance ba kar kai tawakkuli me zaka yi tawakkali tawakkali shine ka dogara ga Allah zuciyarka sannan kuma ka amince Allah ne mai makomai sannan ka tafi ka riƙi sababin da sai da shi abu ka zaki samuwa mun gane wannan to wannan da yaƙi da jin daɗin rayuwa da tattalin arziki dole akan wannan ka'ida suke tafiya an fahimci wannan to kuma akan ka'idar haka din Allah subhanahu wata'ala sabubban ya sanya su ne sun tsaya a matsayinsu kawai na sababi wata rana zai yi taimakon ga wanda ya riƙe sababin wata rana kuma sai abin da ya ga dama ya taimaka ko ba sababi irin yadda ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Badar sababin dan kaɗan ne ba karfin ko raƙuma saba'in doki biyu mutum ɗari uku da goma sha wani abu a tafi a ƙafa sun gari mutum dubu ɗaya masu raƙuma da yawa da dawaki da yawa amma me ya faru Allah subhanahu wa ta'ala sai ya juya abin wanda ya zo da alfahari da jin makaminsa sai Allah ya juya musu abin ya taimaka wa wanda ba shi ma da sababin mai karfi dan ya nuna maka komai daga gare shi yake an bin wannan abu yawwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba jifan da yayi lokacin da ya dafi kasa a hannunsa cikin tafin hannu ya diba ya watsa a ya harbi ko in ce ya jefi ko ya harba wannan abun gefen da kafirai suke rairayi tsakwaikwai sai Allah maɗaukaki ya sa suka tafi suka shiga idanun kafirai shi ne Allah maɗaukaki ke faɗi cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama yayin da kai jifan nan ba kai ne kai ba Allah ne ba ku wani zance mai ƙarfi ba da isbatin ramyi lahu nafa ta'asirahu an kuna minhu bal asbata an kuna ta'thiru min Allah wani shine zancen amma haqiqatul rami sadara min annabi sallallahu alaihi wasallam haqiqanin wato Allah madaukaki farko abin ne ya kore a ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya harba wannan ko ya jefa waɗannan ko ya watsa ina watsawa yafi ko a hausance yawwa ya watsa wannan ƙasa a gefen da ɓangaren da jihar da kafirin da suke amma isar da ita zuwa ga cikin idanunsu waye wannan Allah daga akwai abin da manzan Allah sallallahu yi, Allah kuma yi saura Allah ka kun bayyana wannan zance yawa don haka wannan akwai isbatin aiki ga manzan Allah sallallahu alaihi da kuma nafiyin ta'zirin sa wani shine har yan masu aƙidar eh, jabariya suke cewa ai duk abu idan mutum ya yi shi to ba shi ba Allah ne komai ma kai Allah ne sai suka ɗauki hatta af'alul ibadi min haifu ta'a wal isyan suka dora su akan wannan wannan ko ba haka bane ma'ana suka ce idan mutum ya yi saban Allah ma to wai Allah ne ba shi ba don haka kenan ba za a kama shi da zunubi ba wannan aqida ba ta da kyau kuma wannan ayar ba ta nufin haka kun ga ai Allah madauki asbata ramya lahu cewa wa ma ramaita ne iz ramaita me ma'anar Izra maita yayin da kai ashe yayi haka a zo a ce mutum dan adam bai komai ba Allah ne wannan aƙida ce mara kyau yau wannan dai mu shi ba cikin darasin mu amma abinda malam yake faɗa shine fa in sha'a nasara man ma'ahu al-asbab in Allah ya so zai taimaki wanda yake akwai sababi a hannunsa akwai makami a hannunsa yana da aiki ba shi da yana da kuma abin nan harkar kasuwanci da sauransu bi Allah madauki zai zai taimaka masa kama iya sunnatuhu wannan ita ce sunnarsa wa in sha'a in kuma Allah ya so nasara almustad'afina al'azallina li yubayyana li ibadihi anna al'amra kullahu bi yadihi in ya so zai iya taimakon waɗanda aka raunanar da su masu wato rauni da kaskanci mana waɗanda ba su da ƙarfi li yubayyana li ibadihi dan ya bayyana wa bayansa bayinsa dan ya bayyana wa bayinsa anna al-amra kulluhu bi yadihi cewa lamari gaba ɗayansa din nasa ne wani ba misali a ina kai wannan a jazakallahu khair kun ga abadar me ya faru ba maganar sababi aka bi ba Allah ya dubi raunin muminai ne ya taimaka musu a uhud kuma me aka yi hmm? sun zo ga sababin nan kuma Allah maɗauki bai taimaka musu ba saboda me saban manzan Allah sallallahu alaihi da aka sai ya zama cewa waɗancan waɗanda suka zo da ƙarin ƙarfi na mutum dubu goma mushrikai su suka samu wato ba za a ce taimako ba su suka dai samu nasara dan Allah ba zai taimaka wa manufarsu ba amma dai an bar su su zama abin ba da misali su ba zama kuma jarabawa ga muminai an yi ko ba ya ba yawwa don haka Allah maɗauki hanyoyin nan nasa guda biyu ne ko dai ya taimaka maka tare da sababinka ko kuma ya taimaka maka saboda rauninka don idan kana da sababi a taimaka maka saboda ka ɗauki sababi domin lamarin nan komai da farko har ƙarshe na sani. wannan ababin yaƙi haka yake ababin neman rayuwa shi ma haka yake kada mutum ya zauna ba shi da aikin yi kuma yana so ya ci abinci sai zauna a gida ba zai nemi aiki ba ya ce ai ya dogara ga Allah wannan zancen mun yi shi ba sai mun sake nanatawa ba ko to Allah madaukaki duk da cewa in ya kalli rauninsa zai iya taimaka masa irin yadda ya taimaka wa mumine ranar yakin badar to amma asalin sunnarsa ita ce ya barka ka sha wahalar ka nemi abin da za ka samu ta hanyar sababi kar ka zauna baka iya komai ba kar ka zauna komai ai maka tashi nema koyi ɗana ka ji rayuwa yadda take kuma sannan ka ɗanɗani yadda ake samun abubuwa wannan shine zai ƙara maka basira ya ƙara maka kuma sanin yadda Allah maɗauki yake sunnarsa wannan kuma baya hana cewa Allah maɗauki yana taimaka maka in kana da rauni ko da baka da sababi masu rauni nawa ne za su daga hannu ya Allah ya Allah ban da komai kai min sai Allah ya musu ana yin wannan zaka wannan yana cikin abin da zai nuna maka cewa lamarin komai din kamar da muka da'iman muke faɗi awwalan wa akhiran a hannun wa yake biyadillah wa marji'ul umuri ilaihi kuma makomar al'amura baki daya gare shi suke wali hadha qala shi yasa yace min indillah daga wurin Allah Allah na siffanta shi da al'indiyya ma'ana a dangana wani abu gare shi a ce indahu yawwa Inda ku, a wurin ubangiji al-aziz fala u alaihi Makhluku. shi mabuwayi ne in ba haushe ce mabuwayi ne ake nufi hmm? ba gama komi ne ba yadda za ka yi da shi ba yadda za ka yi da shi ya fi ƙarfinka duk ta inda ka biyo ya fi ƙarfinka shi ne ma'anar ya ana cewa wannan abin na yi na yi ya buwaye ne kuma ba su kusa wannan hausar ba to an ce mabuwayi mai buwayar kowa da kowa ke babu wani mai ƙarfi da ake ji da ƙarfinsa sai ba sai Allah ya fi ƙarfinsa ƙarfin nan sawa'un na dukiya ko na mulki ko na jiki duk abin da yake ji da shi ko tasiri shine influence yawa ko magana a ji yana da faɗa a ji duk irin mutum to Allah maɗauki ya fi ƙarfinsa da haka babu shi yasa nan yake cewa fala yamtani'u alaihi makhluqun babu wani makhluqi da zai zama yamtani'u alaihi ai ya fi ƙarfinsa ya zama cewa Allah ya yi da zai da shi ya gagare shi hmm. shi ne da ma'anar buwayar ita ce gagara ya gagari kowa kuma ya buwayi kowa ba da mugunta ba fa da adalcinsa yawwa bal alkhalqu kulluhum azillau halitta baki ɗayansu dukkaninsu azillau kaskantattu ne mudabbaruna abin sarrafawa ne abin gudanarwa ne su ake gudanarwa tahta tadbirihi suna ƙarƙashin gudanarwarsa shi ke administarin rayuwarsu shi ne manan tadbiri wa ƙaharihi da rinjayensa shi yasa daga cikin sunayensa me alqahhar aljabbar kuma har yanzu alqahhar mai rinjaye ya buwaya ya rinjaya sannan kuma shi jabbaru ne mai tilasta abu yayi yadda yake so shi ma'anar jabbaru komai sai dai zama yadda yake so ba yadda wani yake so ba wannan sufofi ko su kadai sun isa su nuna maka karfin Allah ballantana a ƙara da alƙawiyu kuma a ce alƙadiru Hmm. Alƙawuyu ga ƙarfi akan wannan ɗin wannan kaga ya fi nuna a zo a tinkare shi a ce za a tare shi a ja da shi ba za a iya ba wannan maganar izza da maganar ƙahar da maganar aljabbar suna nuna wannan kowa kuwa zai iya duk abin da ke so ga kuma kudura duk abin da ya ga dama zai iya yin sa don Allah mai wannan irin sifa ya za a yi da shi a dole sai dai a yi masa ɗa'a, a bauta masa in ana so a samu rahama da naka kada mutum ya samu wata dagawa a zuciyarsa ko jin cewa in ya samu dama a duniya yana azabtar da musulmi yana hana da'awa ta tafi saboda karfin mulkinsa ko influence ɗinsa zai ba da kuɗi a hana abu kaza a yi kaza kada ya ɗauka cewa wani abu ne da ya dumu zai dawoma a gare shi a'a la'alla sababin faruwar wannan shine raunin masu riko da addini shine ake jarraba su a gwada wa asaba ma'ana a saka musu da rashin tsayawa daidai din rashin hakuri da tsoron Allah din can wanda dama shine sharadi kullum ina nana ta mana wannan kar mu manta wannan zancen duk mutumin da yake son cin nasara wallahi yayi haƙuri kuma ya ji tsoron Allah Allah madauki zai masa maganin duk abin da ya dame shi musamman ta ɓangare abin da ya shafi abokin gaba don haka mai yiwuwan makirci ga addinin musulunci a duniyance ko a wata ƙasa ko a wani gari duk ya sha kuruminsa in ji masu faɗi ko ya jira Allah maɗaukaki wata rana zai maganinsa kamar yadda ai wasu sun yi a baya yanzu ba sa nan to gobe ma kuwa wannan na yanzu wata rana baya nan wani ne kuma zai kai abin da zaka samu a ciki shine mai a matsayinka na Za zaka samu lada cewa an jarrabe ka kayi hakuri zaka samu lada kayi da'a ga Allah kuma kayi sabati ka tabbata akan addini to wannan kuma shi muke fata Allah madauke ba mu sabati a gaban kowane irin wato abu ne da zai cinkare mu dangane da addinin musulunci sai ce alhakim alhakim kuma mun yi magana akai kwanaki ko duk dai a cikin wannan sura din menene alhakim hmm? yawwa gwani hmm, me ma'anar gwani wanda duk abin da ya yi shi to ya kware a kansa ba za ka ci masa gyara ba in ya ce a sa abu a gefen dama to nan ya dace a sa shi in ya ce a sa shi a gefen hagu nan ya dace a sa shi babu wani abu da za ka gani ka ce wannan wurin ya kamata a gyara saboda wanda ya yi gwani ne shi ne ma'anan alhakim tun da ku alhakim ne to waɗannan ƙa'idojin da ya sa na rayuwa a yi tawakkali gare shi a riƙo da sabubba kar a saba musu haka ya sanya rayuwar ta zama in ana son nasara to da hakan za a ci nasara wancan sharaɗi na baya da wannan sharaɗi ana son ƙari Allah ya ce muka mana a wajen yaƙi da ko menene to mu ji tsoron Allah maɗaukaki sannan kuma mu yi ne mu yi haƙuri duk ta inda kafirai suka zo mana in muna son Allah taimake mu akan makirci sawa'un a yaƙi ne ko ba a yaƙi ba da ƙoƙarin a buce hasken musulunci to mu kuma me za mu mai haƙuri ma'ana mu tsaya akan addinin kar mu gota sannan kuma mu bi dokar Allah kada sabon Allah mu yi daidai da na waɗanda muke yaƙar su ko suke yaƙar mu sayyidina Umar ya ba mu wannan darasi din yana cewa kafirai da kuke gani Allah ya fifita mu ne a kansu saboda sun fi mu zunubi mun fi su da'a ga Allah duk lokacin da muka daidaita da mu da su a saban Allah to Allah zai kaskantar da mu kuma nan ita ce sunna ba ka yin alfahari cewa kai sunanka musulmi kawai shi kenan sai ka je kai abin da ka ga dama ai mu ne musulmi Allah zai taimake mu ba mu ne gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka manta manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana da ransa amma da aka saba masa da aka tashi bala'in ya juyo sai da ya taba haddashi aka fasa masa haƙuri na faɗi wannan abin kuma yana so mu kallo shi ne a matsayin darasi na yau da kullum na har abada cewa idan mutum yana ji da karkacin kafo da yawa yanzu adadin muna mune da yawa mu musulmi muna da yawa ko kuma mu muke cika masallatai ana tarawih ana tahajjudi ya Allah ba zai taimake mu ba a irin wannan rayuwa da muke ciki yanzu wani lokaci mutum zai tambayi kansa irin wannan wai me yake faruwa ne ya Allah a cikin lamura da suke gudana a ko'ina a duniya musulmi suke ta shan wahala ƙasashensu ake ruguzawa yau wannan gobe wancan yau wannan gobe wancan haɗin kai a tsakaninmu babu kuma sannan kowa ya tashi lalata lamarinmu ba wahala yake sha ba a cikinmu zai samu masu taimaka masa su ba shi labarin komai su ba shi sirrin komai ya taka mu yadda yake so menene sirrin kowa ka tambaye shi wannan irin zancen to yana koma ne zuwa ga asalin manufarsa da yake tafiya a kanta idan mai tafiya ne akan mazhabar a zo kawai a haɗa kai irin masu tafiyar ikwanin musulmin kawai dai a haɗa kai sai an haɗa kai kawai a haɗa kai ko ma mai ake ba ba buƙatar ba kallon a tsarkake tafiyar da manhajin da aƙidar to zai ce maka ai musulmi din mun ba ba rabuwar ba ba haɗin kai kaza da kaza son zuciya yayi mana yawa kaza da kaza wannan iya abin da ke kallo ke tunanin brothers brothers a haɗa kai dai a haɗa kai kuna kuna fahimta wannan zancen amma idan mutum yana so ya tafi ne akan manhajin annabawa ya annabawa suka tafi gashi irin abin da suka rayu a kansa yadda Allah madauki ya dora su ga irin yadda abubuwa ke tafiya in an bi dokar Allah kowa ya zama musulmin na kwarai to Allah maɗaukaki zai taimake mu kowa ya kintsa ya koma musulunci gangariya musuluncin da ba shirka musuluncin da ba bid'a musuluncin da za a rage babu babu saban Allah ba a nufin mu zama mala'iku amma musulmin da zai laifi yana kuma tuba Allah maɗaukaki yana karɓar tubansa amma musulmin da kullum a cikin zuciyarsa ma wani akwai munafinci bayan ga shirka iri-iri ga tsafi iri-iri da shi za a yi tsafi da jikin ɗan adam hmm? neman duniya kawai ita ce a gabansa zai taka ‘yan uwansa musulmin ya duk abin da yake so to na musulmin kuke so a taimakawa shi bai iya ba a ƙida mai kyau kullum ibada cikin bidi'a. ya ɗauki wani ba Allah ba yana fifita shi sama da Allah maɗaukaki to kuma Allah ya zo wa za a taimakawa me wannan abun ai kun bai dace ba ma yawa a ɗabi'ance wanda ke shirka wanda ke irin waɗannan abun bai zai samu irin wannan taimakon ba to da haka shi yasa malamai suke ambatawa mu daina yaudarar kanmu duk mutumin da yake son taimako wallahi ya koma ya yi abin da Allah yake so ko shi kaɗai ne ya rage a duniya Allah zai hana a taɓa shi ba maganar yawa ba ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nawa ne a lokacin da suka kwace rabin duniya ya dawo karkashin su rabin duniya su nawa ne in ka kwatanta su da adadin mutanen Farisa da adadin mutanen Rum su kowanne ma su kadai kadai bai abin bai kai a kwatanta ba ni da ma adadin adadin larabawa asali asalin adadin larabawa an kwatanta shi da sauran mutane a duniya ba yawa ne da su ba mutanen afirka ko in ce in ka haɗa najeriya gaba ɗayanta najeriya mutum miliyan nawa 170 da saba'in to ai an fi adadin eh, larabawa gaba ɗaya tuntuni haka abin yake amma ya aka Allah maɗaukaki saboda tsarkin zuciya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane ne cewa masu san gaskiya Allah maɗauki ya ɗauki wannan saƙon ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tsaya akan karantarwar saƙon Allah ya taimake su amma ana canzawa wannan yabi wannan hanyar wannan yabi wannan hanyar yau auki fito da haka wannan yau falsafa ta zo yau wannan ilmin kalami wannan ya fi Allah fahimtar me ya kamata a faɗa wannan shari'ar Allah baya so so yake ayi wani abu zamanin ya ce ba na Qur'ani bane an wuce wannan zamanin ana da irin wannan tunanin dan Allah zuwa waɗannan mutane Allah zai ce muka Allah sa kun fahimci zance na to mu je mu ci gaba <clears throat> sai yake cewa har yanzu a ina ne وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيده ومرجع الأمور إليه ولهذا قال عند الله العزيز الحكيم فلا يمتنع عليه مخلوق بمن بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره الحكيم الذي يونني الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ألا شيء الحكيم من حكمة وني قرر باءة جارنسا wanda yake sanya abubuwa mawabi'aha a in ya sa abu duk inda ya sa shi to nan ya dace walahul hikmatu kuma shine mai hikima fi idalatil kuffari wajen baiwa kafirai nasara fi ba'dil awqat shine ma'anar idala idala ma'ana ja'alul harbi duwalan ya sanya yaƙi ya zama juye ne yau a ba wannan nasara yau a ba waɗannan nasara yanzu idan da cin nasara a yaƙi tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce zuwa yanzu kullun ga muminai take da kuke tsammani zai gudana da gaba ɗaya kafirai ai sun gane inda gaskiya take ko da jarabawar masu da'awa su da'awa su samu wa'azi ma da duk ladan wa'azi ya rarrabu amma mun sha wannan magana cewa daga cikin hikimar Allah da ya sanya mutane musulmi da kafirai فمنهم كافر faminkum كافر ومنكم مؤمن كما da fada cikin suratul taghabun farkonta Allah madauki shine ya halicce ku wasu daga cikin ku wasu daga cikin ku zaman wasu kafiran nan shi ya da damar ai wa'azi a ilmantar a kiransu, sai a samu ladan wannan inda kowa mumini ne da ba za a samu wannan ba don haka Allah madauki ya sanya wannan abun ne kuma har yanzu dan kada mutum ya sakankance cewa a duniyan nan fa sakamakon da zaka samu yana da alaka da aikin da kai in ka zauna ka kwanta ba kai aiki ba to ba zaka samu sakamako ba don haka a tattali a kare addini a yi kintsi da za a yi tsaya gwargwadon hali a bautawa Allah subhanahu ta'ala abin da ya tsaya a gaban ku kuma ku kokari ku kau da shi wannan shine sababi hmm. Allah madauke ya taimake mu sai sai walahul hikmatu fi idalatil kuffari fi ba'd al-awqati ala al-muslimin ya fifita ko ba wai fifitawa ba ya ba da nasarar yaƙi ga kafirai akan musulmi idalatan ghaira mustaqillati amma kuma juyi ba tabbatacce ba ko ai ba ai ba tabbatacce bane a badar musulmi ko a uhud me a mushrikai abin mushrikai aka zo ahzab su suka ci nasara musulmi Allah madauki ya tsoratar da kafiran suka koma to haka abin yake wata rana kuma a sha wahala a hunain haka aka sha wahala wani abin ya zama gaba ɗaya cin nasara ne aka rusa wata rana kuma an ɗan sha wahala dai amma kuma ba faɗi gaba ɗaya ba amma Allah maɗaukaki komai yin wannan abin da yake hikima ce ba za ka ce ai a uhudu baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara shi yasa ya bar abin ya zama haka ba ba haka bane a'a hikima ce dan a samu darasi akan waɗannan abubuwa da suka faru kuma dan ya nuna mana wannan abu da muka tattauna a baya abin nan makon da ya gabata cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saba masa haka saba wa Allah to sababi ne na bala'i duk mutumin da yake son zaman lafiya da Allah to ya bi Allah ya bi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce qala ta'ala Allah madauki sai ya na faɗa a suratu Muhammad kenan suratul qital ذلك ولو يشاء الله لن ولو يشاء الله لن تصر منه ذلك wannan abin ya gabata haka kama a ce hada Allah madauki na wannan kamar da yake a suratu sad to irin wannan ne zalik ko a faɗi ko dan ayi ta'lili a ce zalika walau yasha'u Allah da ya so da ya rama musu da Allah madaki ya ci nasara akan kafiran shi kadai ya aiko jindin samina sama'i ya gama da su ko ba ka bane walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din to kun ga zancen ga inda yake amma Allah ya bar abun haka ne dan ya jarraba sashen ku da sashi ya jarraba musulmi da kafirai idan kai da'a ga Allah cikin abin da Allah maɗauki ya ɗora maka na mu'amala da kafirai ta bangaren irin waɗannan abubuwa na yaƙi ne da gogayya da tattaunawa da da'awa da jan hankali da kuma musayan yawu da za a yi munazara duka ka ji tsoron Allah a wannan abun sai Allah maɗauki ya zama cewa ka zama bala'i ga su gare su in kuma kai haƙuri har yanzu ko ka kasa bin abin da ya kamata wata ran sai ka ga cewa ka ji kunya ba abun mamaki bane Allah maɗauki ya sanya ko tattaunawa ake tsakanin musulmi da kafirai ba wasu nan ma yaƙi na jihadi na na yaƙi ba tattaunawa da ake na debate ana samun mutum ya je ya kintso zai haɗu da wani kafiri za a tattauna akan wata matsala. in a zuciyarsa ya taho da alfahari da cewa ya haddace nassoshi da ayoyi ya kintsa da kirista zai yi duk ayoyin bible masu nuna kaza da kaza duk ya rike su kuma sannan yau akwai masu yi masa kabbara ya taho da jin kamar yana jiji da kansa akwai irin wannan wala sai ga Allah madaukaki sai kunyata tashi. ba wani abu bane a gun Allah madaukaki wa kafirai su tsammanin cewa yau ga wani babban malamin musulmi ya kasa ba da amsa ba ruwan Allah wannan ba shi ke nuna a nan gaskiya take ko a nan ba a samu gaskiya ba don haka kai din ake so a aikin da kake yi na ilmantarwa na jihadi ka ji tsoron Allah a ko menene karka ce a saboda ni ne akan gaskiya to kuma zan dan burge mutane daga kasa tunanin ka burge mutane wallahi sai Allah ya lalata maka lamari ko karatun qur'ani kake a sallah kana fara tunanin mutane su yaba maka da dadin kira'a wallahi sai ka ji Allah ya kawo maka ta kurakure wata rana muna hira da malam zarban da yake muku wayannan shekaran jiya yake cewa duk mutumin da yake limanci Allah na jarrabarsa daga ran da kai kira'a mai daɗi ka ji mutane sun motsa haka an ji daɗi wala da kyar in baka kurakurai ba saboda daɗin da za ka ji cewa mutane suna jin daɗi sai ka ji kawai kana nema ka fita daga tawazuninka wannan matsala ce sosai a zuciyar masu harkar addini da haka babban abin da za ka yi ya ɗan uwa da mai jihadi da mai karatu da mai ka fuskanci ubangiji addinin nasa ne nan kayi kuskure Allah zai gyara don addinin su ne ba za a ce addinin ne ya samu matsala ba a'a kai ne ka samu matsala wajen mu'amalarka da addini haka nan a jihadi haka lamarin yake yau an ci nasara Allah ne ba da ce muku ba a ci nasara ba ba addini ne ya faɗi ba a'a ku ne ba ku yi wani abu ba na daidai ko kuma Allah madauki ya so ya ba ku dai jarabawa don ku ji cewa abun ba haka kawai yake ba da haka da ƙarshe darasin mu dai yau shine al asbabu dunyawiyya la budda min al akhdh biha walakin la yu'tamad alaiha saboda na duniya komai sai da suke tafiya ba a dogaro a kansu amma kuma wajibi ne a yi amfani da su kar a yi watsi da su domin a sunnar Allah wajen mu'amalar da yake da mu to da su yake kallo in ya so kuma zai iya taimakon mu ko da babu su to amma kuma ya danganci alakar mu da shi da yadda yake ganin raunin mu da buƙatar taimakon mu Allah ya sa kun fahimci me darasin yake so ya kai gare shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ah, tabbata ya ƙara mana kuma wato imani ya tsare mu daga aukawa cikin dukkan abin da zai lalata mana ayyukan addini akwai abubuwa dai da dama da za su biyo eh, la'alla na wasu fa'idoji ila darasinmu na gaba ko gobe mu leƙa wasu daga cikin irin waɗannan fa'idojin domin na yi ƙoƙari ne in fito da su a cikin darasi ba sai mun maimaita ba zan duba waɗanda ba mu fito da su ɗin ba insha Allah sai mu ambace su mu fa'idanta daga cikin abin da muke karantawa Allah ba mu ikon aiki da abin da muke ji wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik